Bismillahir Rahmanir Rahim. Masifaffiyar ƙauna kashi na biyu. Tashi yarinyar ta ta koma sama da gudunta. Ita dai ta yi zamanta ne a falo tana kallon katun ɗin yarinyar. Tana a wajen zaune ne ta ji an sako an tice. Kishin ta shiga sai kuma ta fito da sauri. Baki a buɗe ta kalli Fatima ta ce, Did you clean that kitchen boy? Murmushi Fatima din ta yi. Ta kuma saukar da kanta ƙasa hakan ya sa cike da daɗi. matar ta kwala ma tobi kira ta ce tobi come down come down and see a hankali ya sauko ya taho inda din take kicin cikin kicin din ta nuna mashi ta ce tobi today is the third day na kasa wanke plate saboda i hate warin amai warin amai yake saka ni kuma baby bai san yan aiki jibi yadda kuma boy ka ya gyara man kicin juyawa ya wuce ya koma sama ya ce ni dai ki kawo mini abinci i'm steven a ranar shi ta ce You are so annoying Toby. Dan murmushi ya ce and Toby is your brother. Dariya ta ta shiga kitchen ɗin, Ta ce I hate you Toby. Daga sama ya ce thank you and I hate I love you too Aunt Bami. har isha'i suka kai a gidan sai da ayo bami ta kira baban nasu ta sanar da su inda yake sannan kuma hankalinsu ya kwanta wajajen karfe tara ya sako rike da ki anti ayo bami ta biyo shi a baya don prince ta bacci tana kuma rike da wani jaka 'yar babba ta zo inda kuma fatima din take hannunta ta kama ta ce take this fine boy this is your reward thank you ta shafa kumacin shi murmushi fatima ta yi mata tun ta zo garin nan yau ne ta samu mutum na farko da ya ga yana son ta har ya mata kuma alkhairi ta ma kasa magana tsabagen farin ciki dimple ɗinta a ba ta bi da kallo tana mamaki yadda yaro namiji ke da kyau ɗin nan sannan ta ce wuce ki tafi wuce ka tafi oganki ya fita oganka ya fita kafin kuma e maka faɗa ka san masifaffe ne gyaɗa mata kai ta da sauri ta juya ta fita tobi har ya shiga mota buɗe gaban motar ta ta shiga ta zauna ganin ya zauna shiru kamar ita yake jira ɗin yana kallon gate da aka buɗe musu yasa hankali ta ce sorry ta dan da ta da ta da motar ya ita kuma sai kallon jakata take yi so take ma ta bude ta ga meye aka bata a katuwar jakan nan yau ita ne wai aka ma kyauta kasa daurewa ta yi sun yi nisa akan hanya ta bude jakan ta sanya hannu ciki ne pickup ta fara cirowa mai kyau navy blue sai kuma t-shirt mai kyau baki da kuma tricota da zai sanya da zai tsaya mata a gwiwa shi ma baki sai kuma memo na oil company mijinta mai kyau da pen sai wani haɗaɗɗen roban biskit da kuma ɗayan roban na chocolate wani irin murmushi ta da sauri ta maida kayan cikin jakar ta bar roba biskit din da chocolate din akan kafarta sannan ta bude su da sauri ta ciro biskit din daya daya da chocolate daya sannan ta maida robobin cikin jakka chocolate din ta bude da sauri tana wani irin murmushi da ma bata san tana yin sa ba ta kai chocolate din ta bata san lokacin da ta lumshe ido ba ta yi crushing na chocolate din da kuma cheese ta, daɗin shi na ratsa mata kai a hankali ta ce hmm. bai san lokacin da ya saki murmushi ba da ya dan kuma dan dan ƙara don ta gefen idanun shi ma yake kallanta da sauri ta jiyo ta kalle ta kalle shi ganin hankalin shi na kan abin da yake sa ta mai da kanta kan hanya ta ajiye biskit din cikin jakar tana tunanin yanzu ta samu abinci duk wanda duk odan da za ta tafi aiki duk za ta fi aiki za ta ɗiba ta sa aljihunta saboda ta samu abin sha a wajen aiki har suka kai gida babu wanda ya ce open fakin yayi a cikin gidan suka fito tana kuma rike da jakarta shi kuma ya ba ma gatiki din ya ce ya kai bangaren su sannan kuma ya yi hanyar side din shi ba tare da ya kalle ta ba ya ce go go to bed a hankali ta ce thank you sannan da saurin ta ta hanyar sashen su na yan aiki bude kofa ya shiga flat din shi mom din shi ya gani zaune kan kujera haka yasa da mamaki ya kalle ta murmushi ta mai ta ce ka dawo son come here tuna tuna ta nuna mashi kusa da ita a hankali ya karasa ya je ya zauna kusa da ita din a shakwabe ya ce momi murmushi ta mai sannan ta gyara zama ta ce what happened between you and your friend ayoka ɗauke kai yayi daga kallon mom ɗin sai kawai ya kwanta ya kuma yi filo da cinyarta ya yi shiru bai ce komai ba dan jumtai ta ce tobi na san ayoka na son ka take but da baka mata wulakanci ba kaga yadda idanunta suka ja kuwa suka kumbura kaga akwai zumunci sosai a tsakankanin mu her mom is my good friend babanta kuma a wannan duniya shine right hand din babanka ko ni ban san sirrin babanka kamar yadda kuma babanta ya sani ba I will never force you kaso ta ɗan ko a ko kuma a'a but kai handling issue ɗin da kyau ta arziki da kuma mutunci ba kai cotton nata up ba she can't fall sick kasan kuma ba wani lafiya gare ta ba tashi ya zauna cike da faɗa ya ce mom ni tala Mom, Ni tell her tell her to stay away from me. I'm not even ready for marriage. Ni wallahi ku kuka daman ma. Idan kuka daman zan muku zan bar muku gidanku. Kuma ki ce ma dad ya bani wayata. Yana magana ya tashi ya sama abin shi. Mom ta bi shi da kallo sai kuma ta tagumi. Tana tunanin kafin can ta tashi kuma ta fice da gasa din nashi. Bayan wata ɗaya, zaune baba yake a falo ya buga tagumi yayi yi zurfi cikin tunani. Mama da har wata kiba ma ta ƙara ta shigo ɗauke da tukunyar da ta sauke abinci tana bin shi da kallo har ta zo za ta ajiye tukunyar kuma bai sani ba baban habib mama ta kira shi hakan ya sa ya firgigi ya kalle ta ɗaura fuska ce ta ce tunanin me kake yi na dai ga ban rage ka da komai ba dubu ɗari nan dubu ɗarin nan na fitowa da shi na baka hamsin na baka hamsin muka sayayya kayan abinci sauran hamsin ɗin kuma ina juyawa ina kuma ciyar da mu ban sa ka ba sa ka aikin komai ba kullum kana kwance akan gado kana hutawa ko menene ka sa kasa gaya mata tunanin Fatima yake ta baki ta yi ta ce tunani kake yi yau wata ka daya a can a can duniyar da take da bamu sani ba tana aikatau gashi ko hirar ko hirar baka ko gashi ko ko biyar baka da shi da zaka biya ka ciro ta ko tace ai sai kayi ni dai babu inda zaka din babu inda zaka zaka dinga zuwa banda masallaci ciyar da mu ma na ɗauki wannan nauyin ina da gidan kifi na ina kuma kiwo sannan ina sai da kayan kicin ɗin mom afan collection to sai me kuma ka ji da shi kawai sako mu ci abinci a hankali ya sauko ita kuma ta shiga bashi abinci a baki haka ya ce ko shi. ta shiga da shi uwar ɗaka ya mata abin da take so ta mantar da shi komai da ke ran shi haka rayuwar take a ɓangaren baba ko nan da can ma baya zuwa mama ba ta nuna mai tana da wasu ɓoyayyen kuɗi kuɗi ba sai da suka tura fatima aikatau ta nuna masa ta nuna mai ba ma wannan kaɗai ba ashe har ciwon kifi take amma ta ɓoye mashi ta ce mai kuɗin adashi ne wai ta sai ma abida kayan ɗaki kuma ya kasa ce mata ƙala sai dai kuma once in a, once in a while yana tura fatima sai ya ji duniyar ba ta mai daɗi he is feeling damned guilty sai ya sai ya ta mata addu'a kawai tunda ta fara yi mashi aiki daidai da sau ɗaya ba su taɓa haɗa idanu da shi ba ko wani irin magana zai mata baya taɓa kallonta a gadarance zai mata yanayin wani abu without paying attention to her babu wani sakin fuska ko wani abu da ke shiga su aiki kuwa kamar zai kashe ta da shi inda da hali ma a yanda ta lura wannan har kaya zai iya sawa a cire mai babu wanda ya iya komai ya mai ma komai ma ake ayi mashi a cire mai kaya yayar a ƙasa gidan gabaki ɗaya ba su da wani strong addini ga su nan ne musulmai ne musulunci kowannen su ma sai ran da suka ga daman sallah babansu da tobi ne kawai ke ƙoƙarin sallah shi dai tobi bai yin ta kawai akan lokaci ne asbahi sai wajen karfe takwas ko takwas da rabi na safe mamansu kuwa attachment da kumba da nail polish babu kuma wanda ba ta sakawa haka ma ya yi shi kullum yomin sai dai radda tobi din ya fito da ita shine ba za ta ji ta sanar da waziri komai da ya yi ba wanda kuma baya wani ba ma ya wani abin idan ya fito za su je gidan kallon kwallo ko kuma ya je gudu yana gida ya kosa ya gama hutun nashi ya tafi ita har mamaki ma take yadda take ji da shi a gidan ko me ya ce hakan ne ko ba haka ba ne ba yau ma kamar kullum yau ba ta saka suit ba don wallahi ta gaji da saka su sun cika nauyi cikin kayan ta ɗauko wani fari da navy blue color t-shirt yana ɗaya daga cikin kayan da anti ayo ba ta bata sannan kuma ta saka dogon wando baki ya mata kyau ita yanzu ma abin har ta soma ma sabawa da shi rayuwa akan maza zama ta yi ta lallaba ta saka kito kito ɗinta da ta manta rabanta ma da suka shi ta gaji da saka kwabashu sannan kuma ta ɗauki pickup da an ta ayo bamin ɗin ta bata wanda kuma ba ta taɓa saka ta ba ta saka ta rufe ta ta rufe ƙwallon kanta sannan ta fito bayan ta yi sallah ta yi askar ta yi nafilfili da yake babu kuma madubi kuma asbahi babu madubi asbahi ne yasa ta ga kanta ba da kanta ba kawai yasa bata ga kanta ba kawai ta fito as usual guard ya kai ta har gaban ɗakin prince sannan ya tafi shiga ciki ta a hankali mara tana ciwo na ovulation za ta yi wannan kuma karan ta yi mp ta gama shiru ba ko ciwo da ya ba ko ciwon da ya saba yi bane magungunan da likitan nan ya bata da mama ta saka mata a jaka hawa sama ta tana tafiya a hankali ta gaji ko don saboda ba ta yi bacci da wuri bane ba jiya da da suka fita da prince sai da tana sai da sai da ta ji baban shi ya kira shi yana masifa akan ya daina kaiwa dare haka gashi kuma baya fita da gat sannan suka dawo gidan suka bar gidan suka bar gidan kwallon stadium na Lagos wuraren 12 na dare ko kaɗan bacci bai ishe ta ba ɗakin shi ta shiga as usual ta ganshi yana bacci kullum in ta shiga takan ji kamar ma ta je ta tashe shi ne ya je masallaci amma ina ina za ta iya aikace aikacenta na safe ne ta yi tsaf ta gama kafin 6 na safe sannan ta dawo ta kneel down tana jiran farkawar tashi as usual gangadi ya soma ɗibanta sosai hakan ya sanya ta ta jingina da bango ta gyara kafanta ta kuma zauna tana dan sake ware idanun nata tana kallon agogo ganin karfe shida da minti biyar haka ya sa ta ci gaba da zama tana kokarin danne wani irin mugun baccin da take ji da bata taba jin ma irin shi ba tunda ta fara aikin nan tun tana kuma bubbuɗe ido tana kallon agogo har idanun finally suka rufe kawai ta bi lafiyar lallausan kafet ɗin ƙasa ɗakin ta wani lankwashi a wajen saboda sanyin AC tana bacci ga kuma pickup ɗin da ya rufe fuskarta sai dai bakinta da ya yi pinkir pink suka kuma tattare suka yi mugun kyau karfe bakwai dot ya farka shi ma da kyar saboda rashin baccin da bai yi da wuri jiya ba wani irin sloyet eh, eh, min shari ne ya ji yana ratsa mai kunnuwa haka yasa ya sake buɗe idanuwan shi tangaras tare da shi kuma da sauri tare da tashi da sauri ya zauna trying ya gano wai daga ina ne yake jin karamin shari sai kuma da wani irin sauri ya mika hannun shi ya yaye labulan da ya yi gadon nashi idanun shi suka sauka akan Fatima da ta takure a ƙasa kana ganin ta kasan sanyin AC ya mata yawa ma pickup din ya rufe fuskar ta tas banda ɗan ƙaramin bakinta da sirera hancinta ko kaɗan bata da bata da minsharin bacci tsabagen wahala da rashin samun isasshen bacci tun da ta zo ne gidan nan ne ya sanya da zaran ta kwanta bacci za ta fara minshari tun daga kan fararen kafafunta da ke cikin wani wani bakin simple keto yake kallo tsinta yan dogaye da su masu kyau kumbunan ta farare fat masu shegen kyau kamar ba kumbunan namiji ba ya bi trozan da ke jikinta da kallo har zuwa kan rigan da ya san rigan da anti ayo ta bashi ne sannan idanun shi suka sauka akan fuskarta tun da yake da yaron bai taba ma yaron kallon da ya kai up to na wani cikakken minit ba sai kuma yau yanda kuma ya ga yaron ya takure sosai yana min ya sa ji haka nan ya ba shi tausayi this, this is yaron da he don't think ya kai 20 years lokacin da yake his age mate Bejin ko tsintsiya tsintsiya ya taɓa ma riƙewa bai ma ya taɓa riƙe tsintsiya but this small boy iyayen shi suka kawo aikatan samun kan shi yayi da tashi a hankali ya sauka daga kan gadon ya ja bargon saman gadon nashi ya je har inda yake kwance ya tsuguna ya rufa masa sannan kuma still ya tsuguna yana kallon yaron haka nan shi ya ce da a ce yaron nan mace ce da an ga kyau saboda yanda ya kafe fuskar shi da ido a hankali ya kai hannun shi ya ɗauke ya ɗaura a kan pickup ɗin. Gently ya cire pickup ɗin ya ajiye a gefenta. Sannan ya dawo da fuskar shi ya ɗaura a kan ta da ke nan a kulle yana kuma kallon gashin idanun ta Prince ɗin shi na, cewa yana da cikan gashin idanu amma sai ga yaron nan ya fi shi. Gashi da na cikan gashi da na cikan giran ma baƙin masu ƙyalli Sauke idanun shi akan lips sauke idanun shi kan lips ɗin yaron sai kawai ya ji yaron ya bashi tausayi zai rage sa shi ma yawan aiki duk da dai deep down yaron ya mugun kwanta mashi don bai da kiuya ga yaron na da tsafta ga shi ya iya small small abubuwa da ke birge shi da zaran ya gan shi zaune ko chatin yake yi sai ya ga sai dai ya ga yaron ya kawo mai wani abu ko fruit salad ko kuma dai something that made him to appreciate the boy deep down ba tare da ya taɓa nuna masa ba ba daidai ba ko da su ɗaya tashi a hankali ya shiga bayi wanka ya fito ya shirya tsaf ya zo kusa da ita ya shimfiɗa duma sai ya sallah sannan ya wuce ya fita jogging as usual ko da ya dawo flat ɗin su ya wuce for breakfast as usual dai ya ga yau ma ɗin shi suke jira kujera ya ja ya zauna bayan ya gaida su mam ta ce where is your boy ganin bata gan shi tare da shi ba dan jim yayi sai kuma kamar bai san yin magana ya ce i left him yayi min aiki shi sanya yau yau ban zo da shi ba oh i see mom ta faɗa tana haɗa mashi abinci da ta ce na maka magana fa na maka magana fara zuwa kamfaninka so that you will get used to the place baka ce komai ba dan ya tsara fuska sai kuma ya juya a hankali ya kalli mai martaba din ya ce dad i don't want to end of this month zan yi tafiya ina da match a saudiya wani kallo baban shi ya mace sai kuma ya rage murya ya kai hannun shi ya daura a bayan shi ya ce tobi i allowed you kana kuma buga kwallo because i know it's your hobby sannan kai yaro ne dan but yanzu ka so ma girma and i'm getting old ina so ka bar kwallon nan concentrate a nan in ya so kana zuwa kamfanin ka sannan ana koya maka kan sarautar da kuma wasu abubuwa na al'adu na al'adunmu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 Allah da kafan farin ciki na da tuna